Daga Washington gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne a kan mitoci 49.31 da 31 ko kilohas 6,770 da kilohas 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu. Rediyo Amfani, Sarauniya, Canal Trois, Dalol FM, Nomad FM da Niya. Haka zalika masu mu a ƙasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio da Marhaba Radio. Baya ga haka a da yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barka ku da yamma a wannan laraba bakwai ga watan Janairun 2026 da fatan an wuni lafiya. Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban kasar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya yi wa gwamnatin kasar garan bawul. Kamar yadda shugaban kasa ɗauki alkawali kamar yadda gwamnati gaba ɗaya ta ɗauki alkawari ba za ta ci 'yan Nijar kuma za ta tsaya ta kafa ƙawa ta gwagwarmaya yanda 'yan Nijar za su shiga cikin hakkin su za su samu hakkin su da zama cewa sun samu rayuwa mai kyau dubban manyatan haji ba za su samu yin aikin haji a bana ba daga kasar ghana sakamakon shudewar wa'adin biyan kudaden rajista mutum ne ya fara biya mun ba da hanya ana biya kadan kadan wurin ofis mhm. Mhm. kuma mun gaya ma mutane muna kiran mutane muna gaya ma mutane mhm. zo ka biya kudinka zo ka biya kudinka malam hamza ka san alamarin batun kudi za a ji matakan yaƙi da zazzabin cizon sauro a ƙasashen afirka biyar mafi fama da sauro akwai ah, haɗin gwiwa da haɗin kai da ake yi da ainihin ah, who ƙasashe irin namu nan wadda ke gwamnati ta nuna ainihin damuwa kuma tana sa ainihin kuɗaɗe masu yawa don tabbatar da cewa ainihin kiwon lafiya na yara ya inganta sannan abakar adamu funtuwa zai zo da labarin wasan dambe to amma dukansu sai bayan sahabo imam aliyu ya karanto labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Yau Laraba ministan harkokin wajen China zai fara ziyarar aiki na sabuwar shekara da ya saba zuwa Afirka duk shekara, inda wannan karon zai fi mai da hankali kan hanyoyin kasuwanci a faɗin ƙasashe da ke gabas da kuma kudancin nahiyar a lokacin da Beijing take ƙoƙarin samun muhimman hanyoyin sufuri ta ruwa da albarkatun ƙasa daga nahiyar. Wang Yi wanda shine ministan harkokin wajen China zai fara yada zango ne a Habasha ko Ethiopia ƙasa da tattalin arzikinsa mai girma kuma take kan bunƙasa daga nan kuma sai Somalia ƙasa da ke da hanyoyin mashigin ruwa sai kuma Tanzania wacce take da mahaɗa ga ƙasashe da ke Afirka ta tsakiya da Allah yi wa arzikin ma'adinai zuwa ga tekun Indiya. daga nan zai kai ziyara lesotho da ke kudancin afirka wacce take fama da matsatsin matakan kasuwanci da amurka ta bullo da su ziyarar da ministan wan yake yi zai kai har zuwa sha biyu ga watan nan na janairu Beijing tana da burin haskaka ƙasashe da take kallo a zaman abin misali kan manufofin China na haɗin gwiwa da ƙasashen Afirka wajen samar da ababen more rayuwa kamar su hanyoyi da makamashi da sauransu. Kamfanin Nestle mai sarrafa abincin jarirai da yara ƙanana ya fada da neman a maido da irin wannan abinci wanda matakin ya, shafa banda ma turai yanzu ya hada har da Afirka da nahiyar Amurka da Asiya maido da abincin ya shafi ƙasashen Brazil da China da kuma Afirka ta kudu. Kamar yadda alkaluma daga kamfanin da kuma hukumar kula da lafiyar abinci ta Amurka suka nuna. zuwa yanzu dai babu wata larura da aka tabbatar wasu sun kamu da ita daga nau'in abincin yara da ake kira sma da biba da nan da alfamino da kamfanin na nestle ya buƙaci a mayar masa saboda tun sun gurɓata da wani sinadari da ake kira cerulide wadda yake haddasa tashin zuciya ko amai akalla ƙasashe 37 da suka hada da galibin ƙasashe da ke turai da australia da brazil da china mexico da kuma afirka ta kudu duk sun gargaɗi al'ummar su kan sai ta yi wannan abincin yara ya gurɓata yau laraba a najeriya wata kotun ƙasar abuja ta ba da belin tsohon ministan shari'a kuma a toni general na kasar abubakar malami wadda yake fuskantar tuhuma kan halatta kudaden haram da cin amana kuma kotun ta ɗage sauraron shari'a sa zuwa sha bakwai ga watan gobe. malami wadda shine babban jami'in tsaro a gwamnatin marigayi shugaba muhammadu buhari hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta kuma mm, ta kama shi ne cikin watan disamban bara tana tuhumarsa da laifuffuka daban-daban har goma sha shida game da halatta kuɗaɗen haram masu gabatar da ƙara sun ce malami ya saci kuɗaɗen ƙasa tsakanin shekara ta 2015 zuwa ta 2023 sannan ya haɗa baki da waɗansu da waɗansu mutane da yake mu'amala da su ciki har da ɗansa da matarsa Hajiya Asabe Bashir wajen halatta waɗannan kuɗaɗe su uku sun ƙi amsa laifi da ake tuhumar su kai alkali imeka nwite na babbar kotun tarayya abuja ya ba da belinsa kan kuɗi naira miliyan ɗari biyar kuma ya samar da mutum ɗaya da zai tsaya masa wanda yake da ƙadarori a unguwannin asokoro da maitama ko kuma gwarinfa tilas malami ya ba da fasfot ɗinsa waɗannan sharuɗa kuma sun shafi ɗansa da kuma uwar gidansa to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc amurka ta kama wani jirgin ruwa mai dakon mai da ke wato da ɗauke da tutar rasha wanda wani jirgin yaƙin ruwa mai tafiya ƙarƙashin ƙasa na rasha yake rufa a baya lamarin ya auku ne a yau laraba bayan da ya ɗauki amurkan fiye da mako biyu tana farautar jirgin a faɗin tekun atlantic ƙarƙashin matakin amurka na hana sayar da mai daga venezuela zuwa ƙasashen waje kamar yadda wani jami'in amurka ya faɗa da alamu wannan shine karon farko a shekarun baya bayan nan da za a tuna amurka ta kama jirgin ruwa ɗauke da tutar ƙasar rasha jirgin ruwan mai suna marinera wadda ainihin sunansa bella one ya sulale daga kofar rago ko zoben da amurka ta yi wa jiragen ruwa masu dakon mai daga venezuela waɗanda kotu ta azawa takunkumi jirgin da ya sullube a yankin na caribbean ki amincewa da dogarawar ruwan amurka su shiga cikinsa ka wato kama jirgin a yau laraba a tekun na atlantic kusa da ƙasar iceland kamfanin dillancin labarai na reuters ya fara faɗawa duniya a halin da ake ciki kuma Amurka ta gargaɗi ministan harkokin cikin gida na Venezuela mai tsatsauran ra'ayi cewa yana daga cikin jerin mutane da take fako in ba ya ba da haɗin kai ya taimaki shugabar ƙasar Riko Delcy Rodriguez a yanzu ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa yau Laraba cewa zai gana da jami'an ƙasar Denmark a makon gobe, amma babu wata alamar Amurka ta sassauta ƙudurinta ko buri da shugaba Trump ya bayyana na iko da kan na iko akan yankin Greenland matakin soja da Amurka ta kai Venezuela da ya kai ga kama tsohon shugaban ƙasar, Nicolas Maduro ya sake farfado da fargaba a Denmark da kuma ƙawayenta a Turai cewa yankin Greenland da ke ƙarshen Denmark zai kasance yanki na gaba da zai fuskanci matakin soji daga Amurka. A jamhuriyar demokradiyyar Congo kuma wani goggon biri ya haifi tagwaye a yankin gabashin kasar da yaƙi ya daidaita, kamar yadda hukumar kula da gandun daji ta kasar ta bayyana da ta kira shi wani muhimmin al'amari ga jinsin waɗannan dabbobi da ake fargaba suna kusa da ƙarewa a doron ƙasa. Wani goggon biri mai suna mafuko ita ce ta haifi tagwayen wadda aka gano aukuwar lamarin ranar uku ga watan na Janairu kuma hukumomin gandun daji na virunga suka ce da alamun duka jariran da kuma wasu suna cikin ƙoshin lafiya sahabo imam aliyu kenan ya karanto mana labarin duniya daga nan gta hausa amurka ke magana yanzu sai fagen rahotanni shugaban ƙasar Nijar janar Abdraman Chani ya sallami ministan man fetur Sahabi Umaru daga mukaminsa inda ya maye gurbinsa da Hamidu Tini a wani ɗan takadirin garan bawul ɗin da ya yi wa gwamnatinsa a yammacin talata. Makonni kaɗan kenan bayan sallamar wasu manyan jami'ai a ma'aikatar ta man fetur. Wannan shine karo na uku da gwamnatin mulkin sojan Nijar ke canza ministan man fetur. tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli 2023 fannin da za a iya cewa yana daga cikin mafi mahimmanci da ƙasar ke dogaro da su wajen samar da kudaden shiga wakilin gta hausa amurka ke magana ashiru alhaji mutari ya haɗa mana rahoto a kai canza ministan man fetur kin na ci gaba da jawo muhawara a kafofin sada zumunta da wuraren zaman al'umma a cikin kasar ganin cewa wannan nada sabon ministan man fetur king hamadu tini shine na uku bayan kama jagoranci da sojojin suka yi a ƙasa da shekaru uku rufa'i ilyasu shugaban kungiyar ems wasan da reshen jihar da magaram ya ce gwamnatin na ƙoƙarin samun jagoranci na garin ne a harkokin man fetur king kasar kamar yadda shugaban ƙasa ɗauki alkawali kamar yadda gwamnati gaba ɗaya ta ɗauki alkawali ba za ta ci yan nijar kuma za ta tsaya ta kafa ƙawa ta yi gwagwarmaya yanda 'yan Nijar za su shiga cikin su za su samu su ya zama cewa sun samu rayuwa mai kyau kenan muna tunanin shi ma wanga wanda aka turo shi daga wata ƙasa ne yana tunanin yana da ilimi da basira wanda zai iya hidda mu Nijar hakkinta zai iya samun bayanai zai iya gane wani naɗi lauje da aka yi duka cikin tahiye don ya ba gwamnati bayanai sahihai ya zama cewa kuma gwamnati eh, ta yi yanda ya kamata da 'yan Nijar su samu hakkin su. ko da yake gwamnatin kasar kawo yanzu bata fito ta yi bayani kan canje-canjen ministocin ba dalilin da yasa awal abubakar mai adawa da matakin gwamnatin ya ce ya kamata a yi wa 'yan ƙasa bayani kan lamarin an cire wannan an sa ba a ma 'yan kasa bayani ba an cire wancan an ka an sa wani ba a ma 'yan kasa bayani babu dalilai da hujjoji wanda ya kamata a ce a fito a gaya wa 'yan kasa ga abin da ya sa aka cire wani ga abin da ya sa aka cire Shi kuwa ya kuba mai nazari kan al'amuran yau da kullum ya ce wannan ba abin mamaki ba ne domin gwamnati na iya canza minista a kowane lokaci. Mu sani cewa ko a mulkin demokaradiyya minista baya da wa'adin hawa ko sabka daga kan mukami. duk lokacin da shugaban ƙasa ya ga damar sabke minista ko mutum ya yi laifi ko mutum bai yi laifi ba idan ba a gamsu da salon jagorancin mutum ba ko kuma an samu wanda ya fi shi kwarewa kan fannin tabbas ana iya sauke mutum kuma a mai gurbinsa da wani. A cewar Dr. Gwamba Alhaji Sani, masanin siyasa a jami'ar da magaram ya ce, idan aka yi la'akari da mahimmancin man fetur a duniya musamman ma kasar Nijar al'amarin baya ba da mamaki. Nijar yau take cikin yanayin takunkumi na zaman tota mai da an ga man fetur kenan za ta yi ta ta tsaya kai da fata duk abin da zai zamanto na gurgun tahiyar wannan minista na fetur da ya zamanto shine ruhin kasar wannan a ce ba a samu kasu dangance da ta hiyar da shi ko dangance da ma'amalar da ake a cikin shi gwamnatin kasar Nijar dai a kulli yaumin na jaddada aniyarta na kokarin mallakar arzikin kasar hannunta dalilin da ya sa wasu ke ganin shine musabbabin canje-canjen ministocin duk da bata fito ta yi bayani ba Ashiru Alhaji Mutari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Dubban manyata aikin hajji ne ba za su samu damar sauke farali ba a bana daga Ghana sakamakon matakin rufe kofar karbar kudin aikin da hukumar alhazan kasar ta yi. Hukumar ta ce ta samu adadin alhazan da take bukata a bana, saboda haka ta rufe kofa. jan kafa daga wasu manyata wajen biyan kudaden kujerar haji da haɗe gefe matakan saudiya ne mafarin haka kamar yadda za a ji ƙarin bayani a rahoton da wakilin gta hausa amurka ke magana hamza adams ya aiko mana daga kumasi Hukumar alhazai ta kasar Ghana ta sanar da rufe kofar karban kuɗin aikin hajji ne bayan ta samu adadin maniyatan aikin hajji kamar yadda mai magana da yawon hukumar Aminu Lamte ya yi bayani. Tunda suka shuɗe wancan shekara 2025 mun zo da wasika musamman muna zance kamar a a biya da sauri. Biyan da sauran shi ne ce mana abinda muka shimfida daga can Saudiya mu ya mu ci mu guri abinda muka shimfada Mun kuma kowane wasika muka sheka da shi muka kawo a cikin public domain muna kawo batun a biya da sauri. a waye gari jiya shi muka kama a yanzu da abin ta kan nan mun samu abin da muke na batun biya dole ya kamata mu rufe kofin domin kan mu zo mu samu wani tangarda domin shekarun da suka sure. abin da karatun da muka yi kenan in aka zo aka biya ya wuce ainihin abin da muke nema shi mu samu matsala. a wannan ne karon na farko da an ka rufe kofar karban kuɗin aikin haji da wuri haka matakin da shugabar kungiyar ajantocin aikin haji a Ghana Alhaji Faisal Alfafat ya ce zai janyo damuwa matuka saboda maniyatan aikin haji da dama ne ba za su samu zuwa aikin haji a bana ba. Ta bangare na ijentoci da dama ba su samun tafiya kenan. Na fahimci. Eh of course eh, domin mutum ne ya fara biya mun ba da hanya ana biya kadan kadan wurin office. Mm-hmm. Mm-hmm. Kuma mun gaya ma mutane muna kiran mutane muna gaya ma mutane mm-hmm. zo ka biya kudinka zo ka biya kudinka malam Hamza ka san alamarin batun kudi. Mutum ya yi niyya shi ma kudi na hannun wani baka blame shi ka gane ko kana ja shi kuma yana ja from wani wuri ya zo ya biya sai ta abin da ne ba dadi ne ba yanda za mu shirya mu ga ma mutane gaskiya shi kuwa mai sharhi kan harkar aikin haji a Ghana Alhaji Siboye Papa Angola cewa ya yi. gaza biyan kuɗin aikin haji da wuri ga wasu maniyyata da haramta aiwatar da aikin haji da bizan ziyara tare da wasu matakan da Saudiya ta ɗauka na daga cikin dalilan da sun ka janyo wannan matsala an ka duba mu mutanen Ghana kuma mafi yawancin lokaci muna so biyan kuɗin haji mu wasu ma kan biya bayan ramadan kuma bodin nan suna bukatan kuɗi saboda su je su kama gidaje shekaran ga hajin bana da za a yi da kanta ta rage kotan duniya baki da dalili kuwa wasu na yin wani ai daga harami da kuma mina za su wani expansion daga wurin. To shi maimakon mu mutanen Ghana mu zana lanar na neman kare kutan mu akalla a kai mu koda kamar 8,000 ko 7,500. Shi mu kuka daga gari ba. A bisa ga aikin da za abin da za su yi su ba mu ne 5,900. Mun ko 5,900 ne akalla an rage muna cikin kutan mu wanda muka samu samu kari ma kai wajen 820. To ko me al'umma ke faɗa bisa wannan mataki? Faladur Rahman Adam, ina kamar rufe wanda ya yi sauri domin ka duba yakin aji mun samu biyan kuɗi cikin azumi ko bayan karaman sallah haka muka saba. Ni dai Alhaji Muhammadu Mustapha, ni na ga kamar yayi min daidai ne. Dalili shine ne. yau kotan da aka bamu mu riga mu exceed kotan nan yau in wani ya zo ya karu kai shi ke kawo yawanci rashin fahimtar juna yana aiki hukumar alhazai ta haji board dai ta jaddada cewa biyan kuɗin aikin haji da wuri yana da muhimmanci sabida zai taimaka ta inganta ayyukanta gta hausa amurka ke magana daga kumasi ghana hukumomin lafiya na ɗaukar matakai don magance illar zazzabin cizon sauro wato malaria da ke addabar wasu ƙasashen afirka zazzabin cizon sauro na kan gaba a cututtukan da kan kai mutane manya da yara asibitoci musamman na kula da lafiya a matakin farko rashin kula da tsabtar muhalli kan sa sauro su karu ko da ba a lokacin damuna ba ne kuma suke haddasa zazzabin wakilin gta hausa amurka ke magana a abuja nasiru adamu el hikaya na dauke da rahoton Hukumar Lafiya ta Duniya ta karfafa azumar kula da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekara biyar daga rasa ransu sakamakon cutukan da akan iya magancewa da suka hada da zazzabin cizon sauro, sarkewar numfashi da kuma amai da gudawa. A wajen taron ƙasashe biyar masu wannan kalubale da suka hada da Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Malawi da kuma Mozambique wanda aka gudanar a Abuja, hukumar ta kalubalanci hukumomin ƙasashen su yada kamfen ɗin kiwon lafiyar yara ga iyaye a yankunan karkara, yadda za su koyi dabarun ba da taimakon gaggawa ga yara kamar haɗa ruwan suga da gishiri don masu amai da gudawa. kulawa da kuma tsaftar muhalli don hana sauro yaduwa. Muhammad Musa Abubakar jami'in kiwon lafiya matakin farko ne daga Najeriya. Akwai uh, haɗin gwiwa da haɗin kai da ake yi da ainihin uh, WHO ƙasashe irin namu nan wadda ke uh, gwamnati ta nuna ainihin damuwa kuma tana sa ainihin kuɗaɗe masu yawa don tabbatar da cewa ainihin kiwon lafiya na yara ya inganta kuma ya kamata a ce tuntun dama an yi wannan jami'i daga ɗaya daga ƙungiyoyin kamfen ɗin kiwon lafiya da suka halarci taron dr jibril labbo ya ce sanya iyaye cikin wannan kamfen ɗin na da muhimmanci don su ke tare da yara dare da rana yan gari na yan mutanen na a koyar da su yadda ake basu ba dole sai sun yi karantun lafiya ba a koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo ɗin gana malaria a wani aka ce rapid test kit a auna a ga malaria kuma a gwada musu da za a bada magani so kaga zai ya rage yawan mace-mace kwarai daga saboda an fahimci cewa mahi yawancin mace-macen ga na yara a kan malaria da wannan su suka mutu ne tun kamin su ta asibiti dr labbo ya kuma bayan horar da su da za a yi ta wannan bangaren ya maganin magunguna kuma idan ka duba wannan kungiya turu eu unicef sun ba da taimako na magungunan nan har dai a ce na wannan na magani na malaria din an hito kuma da wanda aka ce ma amoxicillin disposable wanda kasance zan akai akai aka raba amma duk da haka nan yana da kyau ya kasance ya zan su jahohi ya kasance su dauki wanga program din su kara fada shi wani jami'in lafiya daga Malawi ya ba da shawarin amfani da kekuna maimakon babura don ratsawa yankunan karkara ga kasashe marasa karfin tattalin arziki hakanan shi ma sakataren ma'aikatar lafiya na jihar Yobe Alhaji Hamidu Alhaji ya ce a yanzu jami'an lafiya kan samu damar ratsawa yankunan da a baya ba sa samun damar shiga don barazanar 'yan ta'adda yanzu ma muna da ma'aikata na masu wannan ɗin ƙananan hukumomi wanda suke an ba su horo suna ba da gudunmawa gwargwadon hali ga wanda suke karkara kamar irin kananan hukumomi na can yankunan karkara inda ma watakila babura ma ba sa shiga balantana kai kayan lafiya cikin gaggawa to ma'aikatan lafiyan da suna na kowane lunguna ko hatta ma ariyan da yanzu yake da kalubale kamar su guji bagula ne su ma'aikata sun fara koma da taimakon kungiyoyi da muke tare da su kamar who unicef da ita uwa uba gwamnatin jiha ana kokari gaskiya dan a san a tabbatar cewa kiwon lafiya ya isa ga jama'a alkaluma sun nuna najeriya da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ne aka fi samun rasa rayukan mutane musamman ma ƙananan yara sakamakon zazzabin cizon sauro tsakanin ƙasashen biyar Nasiru Adamu Alhikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. Kada a shafa labarun da rahotanni na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa, Amurka ke magana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. za mu leƙa ƙasar morocco ne a wasannin da ake fafatawa na gasar cin kofin ƙwallon kafa ta ƙasashen afirka na shekara ta 2025 inda a je a kawo ƙarshen wasan zagayen ƙungiyoyi guda 16 wanda aka yi kiwa ɗaya a wasannin da aka fafata a jiya kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar algeria ta yi waje rod da kungiyar ƙwallon kafa ta demokuraɗiyyar congo inda ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kuma kungiyar kwallon kafa ta abricos wadda ta samu nasarar lallasa takwarata burkina faso da kwallaye uku da nema wannan ya kawo wasan ƙarshe a zagayen kungiyoyi guda sha na gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka inda yanzu haka kasashe guda takwas suka fito don fafatawa a wasan kwata final na kusa da na kusa da na karshe yayin da ƙungiyar kwallon kafa ta kasar mali za su hadu da kasar senegal a ranar tara ga watan janairu nan da muke ciki sai kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar kamaru da su fafata ne da masu masaukin baƙi kasar morocco su ma a ranar tara ga watan janairu nan a ranar goma ga watan janairu Januwari kuwa kasar Algeria ne suke tare da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagle na Nigeria sai kuma kasar Masar da su fafata da kasar Abulkos a wannan rana. Wayannan su ne kungiyoyin da suka samu nasarar zuwa zagayen kungiyoyi guda takwas a gasar na cin kofin kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta shekara 2025. To daga nan kuma za mu leka a bangare saye da sayarwar 'yan wasan ƙwallon kafa ta duniya ne yayin da watan Janairu ta riga ta kama, inda yanzu haka kungiyoyi ke yunkuri don ganin cewa sun inganta tare da nemo 'yan wasa da za su taimaka musu a bangarori daban-daban. Wasu suna buƙatan aron ɗan wasa domin fafatawa a wannan shekara zuwa wasu shekaru, yayin da wasu kuma suke yunkurin ganin cewa sun sayi ɗan wasan ne a mazaunin dandindin. Yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta sallami mai horar da ita, ita kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta fulham na sanya ido ne wajen ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta manchester united din tana so ta raba ta da mai horas da yan wasanta marco silva dan ƙasar portugal har yanzu dai muna bangare saye da sayar yan wasan kwallon kafa yayin da kungiyar kwallon kafa ta juventus ta fara tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta liverpool kan batun ba da Aaron pedreco dan wasan mai shekaru 28 da haihuwa ya nuna alamun yana son ya fafata a gasar ta serie a balada hiro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Thomas sauraro kada a nisa domin abakar adam funtuwa zai gabatar da labarin wasan dambe daga abuja jama'a masu sauraron mu barkamu da wani lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin wasa mai kama da fada kuma kai tsaye daga nan wato jihar Nasarawa a gidan Idris barewa inda muka yi alƙawarin kawo muku fafatawa da za a yi tsakanin Mali Shagon Garko Cindo da Alasan Garko Bahagon 'yan sanda wato daga bangaren Jamus kenan kuma akwai fafatawa tsakanin Ali Kanin Bello Sarkin Dambe wanda zai nemi fansa da shida wato Bahagon Ali je ga zaka ga Manu yana ɗaura hannun shi kuma za mu ci ta bakin Manu kafin mu je ga wato Alasan Manu za ka fafata dambe da wato Alasan kun taɓa dambe da shida ba? Eh muna dambe mana. Ya kake ji a zuciyarka ganin cewa ga kana daurewa shi ma yana ɗaurewa a lahiya lau ne lahiya lau ne mai cire jinin da ya yi dan ba ba faɗa ba ne ya daina yin tsinin da ya kai in kai ma bakin dan banka rauni ba wani abu ne kai ba a je ka gaya mai yanzu ya ce a gaya wa ya ce shi lafiya lau yake ji wato a shi ma nuna garkocin da kenan daga bangaren a gurmada wanda ya ce yanzu haka a gaya wa alasan dan ba faɗa ba ne ba kuma dama kamar da maga muku wasa ne wanda yake kama da fada kuma yanzu haka ga alasan garko hagu yan sanda alasan zaka fafa da dambe da wato manu garko cindo kun taba dambe da ma mun taba dambe mana da shi kisa nawa tsakanin ku da shi wa 0 ya zaka ji idan aka saka nasara akan shi eh mana farin ciki da Allah ya kara daura ni akan shi roko na kenan kuma Allah ya sa mu yi duro ya rama ba wani abu ne wasa ne ta gaji haka ya ce dambe ba fada bane ba ya kake ya ce ba san tsini a hannu ana ganin kamar tsini ko urdan ba tsinin da na yi a to kamar da kuke ji masu saurare alasan dai ya ce dan mashiwa ba faɗa ba ne ba kuma baya wato wani tsini a hannun shi kamar da muke gani za mu ga muku yadda fafatan za ta kaya tsakanin wato manu na garko do da shi da alasan garko bahagon yan sanda daga bangaren jamus wanda yanzu haka kamar yadda ake ji wato makaɗi ne ɗauko waka alasan wanda kuma shine yanzu haka ake wato wato bashi wato nashi takun shi ake bashi yanzu kiɗa ne. Ya Allah! mai saba gudun yaƙi ba muhammadu rasulallah ko da naka za so wani injinin gida da hauta dan ila gida mai ganga alhamdulillah ko bago yan sanda ke da aka dauko taken shi wanda wato makaɗan dan bai suka dauko wato waƙar shi kafin a fara wani wasa fafatawa akwai wannan wato take da ake ɗaukowa tsakanin waɗannan wato jaruman dambe kafin a je ga man da garkwacin to yanzu kuwa an ɗauko waɗan manu da garkwacin da kenan abokin babatawan shi wanda su babata a wannan gida daga bakin wato shi a wazirin ɗan gwamba ya ɗauko waɗan abokin babatawan shi kamar da ake wai hankali na ya tashi na nuna ban ga jikin ka na ba yaro bai sai yaro ne ba kaya yaro kauce kauce na sindo malu na eh zare ba zare ga an da kowa da ke da malu na garko sindo daga bangaren guruma da wanda za su haɓata a wannan gida لا إله إلا الله بس على فجر وقام قلوب النكي ولا حول ولا قوة إلا بالله دراياتي دراياتي دراياتي بس كمان لا إله إلا الله سجد يا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله kai lalawa lungu sone dambe banna kai sabo shekara la ilaha illallah wa allah banna kai masu kallo da zaka ana fafatawa da tsakanin alasan na garko bagon yan sanda daga bangaren wato jamus sai kuma man nagar ko Tindo, gashi an bugi manu an bugi manu a daidai gefen kunne amma bai faɗi ba na ji an kano suna ihu suna cewa nan ne biyu rage kamar da ake ji manu shi ma ya samu alasan a gefen ciki ta shi ma ya rama a gefen ciki ga shi ma da fafatawa kallo na ihu yan kallo na ihu an taku Manu eh, garkocin do a turmi uku da suka babata babu wanda ya faɗi a wannan gida kuma nan za a tsaya wato wani babata fatan za ku cigaba da kasance da mu abubakar adam furtuwa gtn hausa amurka ke magana daga abuja nigeria an gaishe da shagon amurka ke magana yanzu a madadin sahabo imam aliyu wanda ya taya ni gabatar da shirin da ma dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu daga nan gta hausa amurka ke magana ni sule mumuni barma da na gabatar ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum